음. alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi ma babban bakonmu kuma babanmu shigowa cikin wannan shiri namu a zagaye na biyu kamar yadda ya gudana a zagaye na farko mun yi malam ya mana bayani game da sunan shi sannan kuma da takaitaccen tarihin rayuwar shi bayan allah yadda malam muna so ya faɗa mana takaitaccen tarihi game da aikin shi tun daga lokacin da ya fara aiki wacce sana'a ya fara kuma har zuwa yanzu assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala muna kaskantar da mu da mu gare shi ah, hakika sha'anin da muka tattauna da ku a waccan fita ko ziyarata ta farko a wannan aji mai albarka akwai abubuwa da dama saboda yanayin lokaci da na ɗauke maku wanda ya kamata a ce an da shi muka shiga yanayin kunci na lokaci cewa lokaci ya abin nan za ku ga kila kuna ganin fuskata a wannan yanayi haka kan harkar karatu na addini wancan duka na yi muku magana karatun aji ne ban tattauna muku karatuttuka na addini ba wanda galibi da wannan aka sanni ba ma a sani da larabcin ba ba a sani da wancan bokon ba na jarida da sauransu to yanayin lokaci ya bayar ina ganin kila a cikin tattauna yanayin rayuwa insha Allah ta'ala kila wannan zai shigo in Allah yadda to yadda aka yi rayuwa wadda take rayuwa ce ta aiki ban fara aiki da wuri ba kamar da na yi maku bayani ah, farko sha'anin noma shi aka hore ni da shi shi na tashi na ga ana yi a gidanmu shi na iya kuma na tashi a kan shi noma irin na doki a doka a yi noma na tashi cikin matasa a ƙauyenmu wanda suke wato manoma ne kuma nima haka ɗin ne muna noma irin na gandu a gonar mahaifi sannan kuma muna yin noma irin na gayauna na gefe ko a lokacin allah ta'ala ya sami hannu na albarka kwaran gaske ina yin noman masara ina yin noman gyada ina noman rogo musamman rogo ba ni manta alkhairin rogo na samu alkhairi kwarai da shi tun ina dan matashi kuma na rika samun dama kwaran gaske na fidda kitse wuta a lokacin cikin matasa wato nakan yi gayauna ta rogo tun a lokacin kuɗi suna da daraja ƙwarar gaske a noma irin na dukawa in na taso da marece in je in duka gona ta in yi noma akwai shekarar da na noma rogo na fan 250 fan 250 wato naira 500 kenan naira 500 kenan wancan lokaci naira 500 manyan kuɗi ne da su na yan abubuwa na bukatu na rayuwa ƙwarar gaske na sai keke a wancan lokaci eh, na yi ɗinka suturu na yi kaza na yi kaza na yi kaza har na sa ɗan ba na fara ginin gidana inda nake so in saka iyali in na yi aure sannan kuma lokacin ne na sai da keke na da nake ɗinki da shi keken ɗinki sili ɗaya na sai da shi na cika na sayi wani keke da ake cima barnina wato keke irin mai zigza wanda ake yin aikin manyan riguna da sauransu a lokacin ina noman kuma ina harkar ɗinki ina ɗinki kuma a ɗinkin ba laifi alhamdulillah allah ta'ala ya mana hazi tun daga lokacin da na gama makaranta kamar ka ce wato alif 1985 ko da shida to abinda nake yi noman nan da ɗinki har sai da na shekara kamar biyu kamar yadda na ce maku na sake fita da 88 ina neman karatu na sake komawa har dai da 92 nan harkar ɗinki da harkar noma su nake yi a lokacin da haka bayan da na bar ƙauye na komo makaranta a katsina ina wannan karatu to kuma a lokacin wato ba wani abu da ke iya haduwa da karatun sai dai haraka irin ta koyarwa a islamiyu jiwacin islamiyya a koyar jiwacin islamiyya a koyar a san a lokacin ina karantarwa a islamiyu sun kai biyu ko uku wata da dare kamar islamiyya a dukin safe low cost da dare da marece akwai kuma ɗaya islamiyyar ita kuma kamar da rani tsakanin azahar da la'asar ita kuma haka dai ake har sadda na'i da karkare karatu na yi abin ake ce ma express can katsina express ake ce min. nan kano ana cewa a caɓa ko a caɓa na yi a caɓa tsawon lokaci da shi ake cin abinci da shi aka yi ta buga-bugar rayuwa to bayan da na da kammala karatu na atc sai na gana samu wata 'yar dama sai na fara harkar kasuwa irin ta gwanjo na rika sai da gwanjo na sau dilolin gwanjo na kayan yara na wandunan maza da sauransu ina falfasawa ina sayarwa to ina cikin wannan ina jiban shekara da farawa ba sai na samu karantarwa na part-time da hassan usman katsina polytechnic staff school staff school a makaranta ta yara makarantar firamare kamar haka na yi karantarwa ta shekara kamar uku a matsayin part-timer bayan shekara uku sai aka yi kwamfamin nawa na ci gaba da karantarwa a nan a matsayin malami na wato primary school to kuma haka aka yi na shekara goma wajen wato har zuwa shekara ta 2015 ina wajen tun daga shekara ta kusan wato kusan tun daga shekara ta wato 1998 ko 2000 ko tun daga 2000 na nan foli a staff school har zuwa shekara kusan ta 2015 ko da 14 na ji to nan dai aiki wanda za a ce permanent and Level wanda ne na shekara goma ne sauran wanda na yi duka na part time ne da haka bai cikin kirga aiki da za a iya cewa gashi nan lokacin ba confirmation daga nan sai na koma ita umar musa yar ado university karan kanta ita karan kanta ya zama ina aiki da ita ita ma daga sha biyar din nan ko sha hudu zuwa yau kamar shekara nawa za a ce kenan shekara takwas kenan ko ko shekara takwas ko tara kila ko to kusan wannan ita ce rayuwa ta aiki amma a cikin abin da ake ce ma rayuwa ta yau da gobe wato wadda ba ita ba za ka ce ta aikin bace ba kuma ba za ka ce wato ta kasuwar bace ba a'a dai baina baina ana wannan ana wannan wato a yi kasuwar kuma ana cikin aikin to a nan ne na ji ila akwai bukatar ba shakka mu tattauna wani abu mai muhimmanci. Assalamu alaikum malam kai makarantar kwana ta sakandare yaya yanayin makarantar ya zo maka. Na masha Allah barakallah ah, malama Khadija ah, barakallahu mafiki ah, kin yi tambaya mai ma'ana kwaran gaske akwai ƙalubale da ya kamata ɗaliban ilimi su naɗa ƙaton gammo na ɗauka irin wannan ƙalubalen ƙalubale irin na barin gida mutumin da ya tashi a gida gaban iyaye kullum yana nan tsakanin uwa da uba da 'yan uwa da sararin samaniya da ya saba da shi bai taba zuwa wani wuri ba aka tura shi makaranta ta boarding ya bar gida inda za a je a yi wata uku ba a ganin uwa ba a ganin uba ba a ganin 'yan uwa abinda aka saba ci an sauya abinda aka saba sha ya sauya wurin kwana ya sauya da sauransu to dole sai mutum ya mai da hankali kwaran gaske kuma ina kira ba shakka gare ku 'yan makaranta a sa dangana in ta kama aka fita aka ce mutum ya tafi boarding school sai ya sa dangana sai ya sa haƙuri sai ya yi ƙoƙari ƙwarar gaske ya kame zuciyar shi daga tunanin iyaye daga tunanin gida daga tunanin abokai da sararin samaniyar da mutum ya saba da shi abu ne mai ɗauka hankali ƙwarar gaske to idan mutum bai sa haƙuri ba idan mutum bai sa haƙuri ba zai iya yiwa ya zama karatun nashi ma ba zai yiwu ba saboda musamman kamar ni babban ƙalubalen da na samu ta'allakuwa ta wato da mahaifiya akwai shaƙuwa kwaran gaske saboda haka fen ɗin na ji shi sosai na nukan wato kwashe sati ɗaya biyu na farkon dawowa makaranta in aka tafi bodin ɗin nan wato na yana yawan komawa gida ina yawan tunane-tunane tun da a lokacin babu wannan ishu na magana waya hannu ko ma waya irin wannan landline ɗin babu shi da zaka ce kila sai ka yi communicating da iyaye ka ji ya aka kwana ko ya aka tashi in ma akwai shi ba hali da zaka yi hakan saboda haka ɗalibi in ya bar gida ya tafi makaranta ta kwana sai ya yi haƙuri ƙwarar gaske wajen maganan sabar da zuciyar shiga barin iyaye da barin inda ya saba abu na farko kenan abu na biyu kuma rayuwa ake irin ta yara zalla yan masu tsautawa a ciki manya ne ake sa su ma ba su wuce suna bukatar mai tsawata musu ba ana rayuwa irin ta kwara. Ana rayuwa wata ke wato ɗaliban su ya kajunansu suna ƙwara kansu ƙwaran gaske manyan daga ciki akwai abin da ake ce ma seniority ko irin a ce wannan senior ne wannan kaza to za ka ga irin wa'in abubuwa su ma wato akwai 'yan zalunce-zalunce abinda ni na fi samu na na barazana wanda hidamuna a wannan yanayi wato abubuwa ne kamar guda biyu zuwa uku abu na farko dai barazanan kwace abinci wanda a wancan lokaci a bodin gaskiya ana wannan akwai ya tsaraba da muke zuwa ita daga gida na abinci wanda in aka yi abincin makaranta mutum bai gamsu ba yana ya hikimarsa a gida zai komo ya dan shirya wani abu to ni na rika samun barazana a house inda muke wato akwai waɗansu a zaluman shugabanni da sukan caje yara su kwace masu kayan abinci ko dai su kwace gaba ɗaya ko a hankali a hankali kullum je kawo kaza kullum je kawo kaza su canye maka kamin a ce an yi rabin tam ka koma ba komai wannan na, na fuskance shi kwarai abu na biyu kuma an jarabe ni da rashin lafiya an jarabe ni da rashin lafiya tunda na san kaina ina karami ba da isassan lafiya na yi ta fama da ciwon wata sosai kuma a haka iyaye suke jurewa suke tura mu din saboda kwaɗayin sha'anin ilimi kun ga can na gaya muku wato bayan da wani abu da ke tuƙa ni bayan da abu ke zaburar da ni irin wasiyoyin mahaifina game da sha'anin karatu ko na yi sanyi na ɗan zauna saboda an so halatu na rayuwa sai in tuna abin da ya faɗa kan magana karatu kun tuna maganan wannan to wannan ɗin ita ta sanya kuma irin wasici da yake zama da mu ya mana na yau da gobe yasa na tafi haka nan makaranta ba lafiya to akwai ayyuka na mushakka a makaranta wanda lokaci in zaka ce baka da lafiya ba za a yadda ba sai a ɗauka cewa wani lambo ne kawai dai kai baka son aiki don haka zaka ce baka da lafiya walhali ni din ban da lafiya duka kurciya ta haka da san kai na. saboda haka akwai shara da ake yi akwai aikin nome-nome akwai aikin wanke-wanke da sauransu abin yana ba ni wahala matuka kuma gazawa ta ga yin abin da aka ce in yi yana jaza mana shan wahala wani lokaci da duka da sauransu sai ta zamo idan muka tashi aka yi hutu na tafi makaranta na koma gida sadda hutu zai kare a dawo babu abin da nake tunawa irin yanayyukan nan na aikace-aikacen makaranta da ni ina gazawa a kansu sannan kuma abin da ke biyowa bayan gazawa a kansu shine irin wancan hukunce-hukunce amma alhamdulillah daga baya mahaifinmu ya tada wani daga cikin ah, mutanen shi ya aika cewa ya kamata a yi la'akari da yanayin jikina bana da isassan lafiya kuma ayyukan makaranta da sauransu ya kamata a ce a sauƙaƙa mana waɗansu to lokaci kuma abin za a sauƙaƙa din amma dai sai ka ga a ce ah, ya za a ƙyala wane zaune saura suna aiki wani ya kawo da kai cikin malaman ƙila sau sauran ɗaliban kuma wani sai ya taso haka dai na fuskanci ƙalubale ƙwarar gaske eh, ta fuskar ayyukan nan na makaranta Dama shi kan shi ma a zauna a yi karatun a gane karatu wani lokaci babu kwanciyar hankali saboda babu isassan lafiya karatuka haka sukan zo mani kusan kullum zan tafi aji eh, ma ina ciwon kai ko ina hangum kun san hangum hangum ya ake ce mashi hangum mashaƙo kenan ciwon makoshi nan nan ya kumbura almost in ya kumbura to kuma zai saka mani zazzabi zan zama gani nan haka ake ta harkar makarantar hannai wannan shekaru biyar na gama a boarding school ina fama da wannan ciwon wannan rashin lafiyar daga cikin irin abubuwan da na fuskanta na mushaƙa baro karatuttuka na a gida taho makaranta wanda babu karatuka na addini sosai a makaranta lokacin babu islamiyu da marece in ma za a je prep na karatun marece ko karatun dare dai boko ne za a yi ta yi so karatuna na addini daga gida sai ya taɓarɓare abubuwa suka yi mani abin nan shi ma ina kwana da wannan damuwar in tashi da ita saboda karatukan da ke akwai na makaranta sai dai kila hannun ɗalibai mu ya kaju nan mu shi ma dai ba wani abun a zo a gani ba ake yi sannan kuma daga cikin irin waɗannan matsaloli da ni na fuskanta a makaranta wato akwai matsala irin ta a group peer group saura saura kiris da na samu matsala a cikin tafiyar da rayuwa gidanmu masha Allah barakallahu muna da tarbiyya muna da amma muka zo muka cakudu da waɗansu ɗalibai wasu ma ba musulmi ba ne ba wasu kuma musulmi ne amma gidajen da suka taso ba samu tsabtar rayuwa ba saka aka zo duk an haɗe to a nan ɗalibi sai ya taka tsantsan karka yadda karka yadda da mugun aboki mai shaye-shaye karka yadda da miyagun abokai masu ɗabi'u na banza kada ka yadda da miyagun abokai masu ƙoƙarin sace-sacen kayan mutane a ah, makaranta akwai wani abu da ake ce ma takara ni na yi takaran wato library prefect na aji hudu in za ka yi takara na library prefect ko kowane prefect in kana son ka zama prefect bayan wani wanda zai tafi daga aji hudu za ka fara don 'yan aji bai in sun tafi za su barba 'yan aji hudu mukamai tun daga lokaci ake dan fifi don da ake ganin za su yi to ni na tare da library prefect a wancan lokaci irin abubuwan da nake gani game da sha'anin library na makaranta na rashin cancanta na rashin amana da abubuwa dukiya ta gwamnati ko dukiya ta makaranta ya zama ana ƙoƙarin maida ta wani abu na daban na wawa ɗalibai in an shiga labirari ƙoƙarin yadda za a samu a ɗauki littafi na makaranta a fito da shi mahaifinmu ya koya mana rikon gaskiya da rikon amana yana yawan maimaita mana wannan kalban ku riƙe gaskiya ku riƙe amana duk inda kuka samu kanku kar yunwa ta sa ku taɓa kayan wani kada yunwa ya sa ku cin amana in ka ka tashi baka da abin da zaka ci ce ma kawai azumi za ka yi ya fi ma ka tafi kai rashin gaskiya kan kayan wani to zaka ga gurɓata irin wannan in mutum ba rike tarbiyyar gidansu ya ba wadda ya taho da ita zai iya koma kowane irin mutum a makaranta tunda jama'a ne ake haɗawa iri-iri wani ya mai da sace-sacen kayan mutane ado cokula kwanoni abubuwa gashi nan ya sata ɗabi'a ce mara kyau wani mutum ya ɗauki kayan wani allah maɗaukin sarki ya cece mu ya taimake mu amma mun zauna da gurbatattun ɗalibai wanda suka rika ɗauka hankulan mukan kan wasu abubuwan da ba su suka kai makarantar ba ba su suka kai ba ba an yi ta samun matsaloli ta fuskar tarbiyya ga wani guruf tun ana yara fa yan shekara nawa za ka ce sha biyar sha shida ko sha bakwai shan sigari shaye-shayen abubuwan wiwi da wasu abubuwan za ka yi ta mamaki ma ina ɗalibi zai je nemo su miyagun ɗabi'u in ɗayanku ya tafi bodin ya mai da hankali kan wasiyoyin da mahaifi ke mashi ba dai mahaifi da zai ce ma ka rika taɓa kayan wani ko ko akwai mahaifin zai ce ɗaya ya taɓa kayan wani ba mahaifi da bai ma ɗan shi wasiya da ya riƙe gaskiya ba mahaifi da ba zai riƙa yi ɗan shi wasiya ba cewa zan mai haƙuri a cikin abin da ya sa gaba yake nema yake so inda yana na abin masa albarka To in ka haɗu da miyagu masu mugunyar tarbiyya tuna wasiyoyin mahaifiyarka ko ki tuna wasiyoyin mahaifinki ya zama mutum na tsara da su kowane lokaci in wani ba da ego ya fasge mutum zuwa ga abin da ba shi bane ba to wani kuma go da ego ya fasge mutum zuwa ga abin da yake shine daidai wata magana da wani malamin mu malam shehu zuru wanda allah ya taimake mu da shi a makaranta ya riƙa yi na tuna wannan maganan alaikum bi sadiqi fa inna sadiqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna la yazalu ar-rajul yasdiqu wa yataharra sadiqa hatta yuktaba inda lahi sadiqa wa iyyakum al kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar la yazalu ar-rajul yakdhibu wa yataharra al-kadhiba inda Allah ba. ina umurta ku da gaskiya haka annabi ce ina umurta ku da gaskiya ku riƙe gaskiya don gaskiya tana shiryawa zuwa ga bin Allah cikakke shine birri shi kuma bin Allah cikakke yana shirye da mutum zuwa ga shiga aljanna mutum bai gushewa yana gaskiya yana kirda don gaskiya har rubuta shi mai gaskiya a wajen Allah kuma ku guji ƙarya don ƙarya tana kai mutum ga fajirci fajirci kawai na kai mutum ga shiga wuta mutum bai gushewa yana ƙarya yana kirda don ƙarya a cikin manganun shi har sai an rubuta shi makaryaci a wajen Allah wannan magana tana tada mana hankali a ce za a rubuta ka makaryaci in aka rubuta wana wana, can gaba sai a sa makaryaci shine lakabin a ce wajen Allah haka yake a haɗu sunan mutum a haɗu na baban shi sai a sami lakabin makaryaci can cikin lahul mahfuz ko ko a haɗu sunan mutum a haɗu sunan mahaifin sai a sami gaskiya na yi ambato ne mai kyau ko ku riƙe gaskiya domin <clears throat> in ka kalli abu guda biyu ka kalli abu guda biyu ga wannan gaskiya ce in ka faɗi ta za ka sha wuya ga wannan ƙarya ce in kai ta za ka fita to ka yi gaskiyar ka sha wuyar ta nan ya fi kai wannan ƙarya ka kubuta don wannan kubutar halaka ce wannan shan wuya tsira ce malik ibn marwan ibn al-hakami yana gaya ma malamin da ke karantar da 'ya'yansu yana ce ka koya ma yara na gaskiya kai ta ambata masu maganar gaskiya kai ta jan hankalinsu zuwa ga kiyaye gaskiya to ina so su tashi masu gaskiya da riƙon amana in mutum ya sami irin wannan safar babu abin da ake nema na kamala kamar gaskiya in mutum ya same ta ya huta da wannan rayuwar allah maɗaukiyar sarki wannan ina cika mana da abin da malaminmu ya tarbiyyantar da mu a kan shi a makaranta lokacin bodin in cika mana da cewa faɗa allah subhanahu wa ta'ala a tauba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu da sadiqina ya koyi suka imani ku ji tsoron allah ku zama tare da masu gaskiya ku zama tare da masu gaskiya tumanina wal kadhibu ribatun wato gaskiya natsuwa ce kuma ƙarya wato kokonto ne da rashin istikirari na rayuwa saboda haka wato wannan shine ɗan abin da zan iya gaya muku na rayuwata ta makaranta a bodin na tsaya ga matsaloli ne mafi yawa saboda shi ke iya sa mutum ya dace karatu shi ke iya sa mutum ya gudu daga makaranta a kai mutum ya tsero a maida shi a kai shi saboda matsaloli a lokacin kun ji na lissafa muku matsaloli kuma ba sa na gudu ba na tsaya har na gama kuma Allah ta'ala ya sa mani mafita daga wato darjewa ko kuma samun matsaloli irin wanda waɗansu 'yan makaranta suka samu Allah ya mana taufiƙi Allah ya muku albarka malam muna godiya da amsoshin da ka bamu mun gayyato ka a karo na biyu ka amsa gayyatar mu yanzu kuma insha Allah muna so mu gayyato a karo na uku don mu karasa tambayoyinmu da mu karasa a karo na biyu ba muna godiya sosai Allah ya kai malam gida lafiya